صدق الله العلي العظيم Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin tairan ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabata da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma Abdullahi Salisu man Katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka isoshin rayuwa an soshin da kuma duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 11 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan nuwamban shekara ta 1975 kasar angola ta sami yancin kanta daga hannun turawan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai kasar angola bangare ne na dolar congo babba amma a cikin karni na goma sha shida miladiya turan portugal suka mai kasar ta angola a shekara ta 1483 sannan bayan yakin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara tawaye da bore ga turawan mulkin mallaka wanda hakan ya tilasta ma turawan baiwa kasar yancin kanta a shekara ta 1975 kasar angola tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i 124,700 sannan tana makwabtaka da kasashen demokuraɗiyar congo congo namibia da kuma zambia masu aure kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha ga watan Nuwamba shekara ta 1982 shahid ahmad kasir wani musulmi a kasar labanan ya kai harin ƙunar bakin wake a kan sansanin sojin isra'ila mafi girma a kudancin kasar labanan inda ya kashe sojojin yahudawan sahiyuniya 89 da kuma raunata wasu 86 kafin haka dai sojojin yahudawan sun mamaye kasar labanan har zuwa babban birnin kasar beirut a shekara ta 1982 a lokacin mamayar sun kashe dubban mutane waɗanda suka hada da falasinawa akalla dubu uku a sansanoninsu na sabra da shatila amma bayan harin ƙunar bakin waken da aka kai wa sojin amurka a birnin beirut da kuma wanda aka kai wa sojin yahudawa a birnin sur na kudancin labanan harin ya yi tasiri wajen ficewarsu daga ƙasar ta labanan zuwa kan iyakar ƙasar da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da hudu yasir arafat shugaban ƙungiyar kwatar 'yancin kan palestinawa plo ya rasu an haife shi a shekara ta 1929 sannan kuma ya kammala karatu a jami'a a matsayin injiniya na gine-gine a jami'ar alkahira ta kasar masar a shekara ta 1951 ya dawo palestino wadda aka mame a shekara ta 1965 ya kafa kungiyar fata domin gwagwarmaya da isra'ila sai kuma a shekara ta 1969 ya zama shugaban kungiyar plo a shekara ta 1970 mayakansa suka shiga yaƙi da isra'ila a karon farko a shekara ta 1982 bayan mamayar sojin isra'ila suka yi wa ƙasar labanan ya mayar da sansanin sojinsa zuwa tashar tunisia daga labanan a shekarar ta 1989 yasar arafat ya amince da samuwar isra'ila sai kuma a kulle yarjejeniyar oslo da shi a shekarar ta 1993 yasar arafat ya koma ramallah bayan sulhu amma gwamnatin isra'ila ta hana shi fita daga gidansa tun a shekara ta 2000 da ƙarshe dai a shekara ta 2002 rashin lafiya ta kama shi inda aka kai shi asibiti a birnin paris na faransa ya kuma rasu yana da shekara 75 a duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 da 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu na'ibin limamin juma'a nan birnin tehran ya ce matsalolin iraki da afghanistan suna ciwa musulmi tuwo a ƙwarya a faransa kuma shugaba buhari na najeriya ya yi kira da a yi adalci wajen rabon allurar rigakafin cutar covid-19 sai kuma kasar iraki inda za ku ji cewa rundunar Hajji shabi ya fara aikin tabbatar da tsaro a lardin salahuddin yanzu kuma ga cikakkun labaran na'ibin limamin masallacin juma'a nan birnin tehran hujjatul islam siddiqi a cikin hudubobinsa kafin sallar juma'a a yau ya bayyana muhimmancin al'amura guda biyu wanda suke cewa duniyar musulmi tuwo a ƙwarya majiyar murar jihar musulunci ta iran ta kalto siddiqi yana cewa matsala ta farko ita ce hare-haren da aka kai wa firaministan ƙasar iraki da jirage wa'anda ake sarrafa su daga nesa cikin 'yan kwanakin da suka gabata limamin ya kara da cewa wannan matsalar tana da muhimmanci a yi bincike don gano daga ina wa'annan jiragen suka fito kuma akwai yiwuwan makiya suna son haddasa rikici a ƙasar iraki da wa'annan hare-hare banda haka ya ce batun zaɓe a ƙasar ta iraki yana da kyau gwamnati ta warware wannan batun da sauri don zaman lafiya a cikin ƙasar yana da dangantaka da warware matsalolin zaɓe wanda wasu daga cikin mutanen ƙasar suke korafi a kansa daga nan sai batun ƙasar afghanistan inda limamin ya bayyana cewa amurka ta gudu daga kasar afghanistan amma ta bar wakilinta a daesh a kasar ta afghanistan don ta ci gaba da ta da hankali a ciki da wajen kasar hujjatul islam siddiqi ya ce matsalar tsaro a kan iyakokin kasar iran da afghanistan suna da matukar muhimmanci ga kasar iran sannan iran tana son ganin a kafa gwamnati ta mutanen kasar afghanistan gaba daya mai karfi da 'yancin kai sannan a kiyaye haƙƙin ƙananan ƙabilu da kuma addinai shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya buƙaci ƙasashen duniya da su tabbatar da cewa an raba allurar rigakafin cutar covid-19 a duniya cikin adalci idan ba haka ba duk ƙoƙarin da za a yi na rabuwa da cutar zai zama a banza idan har wasu ƙasashe ba su rabu da cutar ba kamfanin dillancin labaran gwamnatin najeriya nan ya nakalto mai magana da yawun shugaban kasar mr femi adesina yana faɗar haka bayan da shugaban ya gabatar da jawabi a taron zaman lafiya na paris a jiya alhamis labarin ya kara da cewa shugaba buhari ya yi kira ga kasashen da suke samar da allurar rigakafin cutar covid-19 a duniya da su haɗa kai da kamfanonin magunguna na ƙasashen nahiyar afirka don samar da allurar rigakafin a cikin nahiyar ya kuma yi kira ga na ƙasashen da kuma manya-manyan ƙungiyoyin masu raba allurar rigakafin da su tabbatar da cewa sun isar da allurar a ko'ina a duniya dangane da rashin adalci a rabon alluran shugaba buhari ya ce zuwa ranar biyar ga watan nuwamban da muke ciki mutane miliyan 77 ne aka yi wa allurar rigakafin ta cutar corona a nahiyar afirka wanda kuma shine kashi shida cikin ɗari na mutanen nahiyar amma a tarayyar turai an yi wa kashi 60 cikin ɗari na mutanen nahiyar zuwa ƙarshen watan satumban da ya gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran dakarun sa kai na kasar iraki wanda ake kira hajju shabi sun fara wani shirin tabbatar da tsaro na musamman a lardin salahuddin na kasar aji alhamis kamfanin dilancin labaran kasar iraki nina a takaice ya bayyana cewa wannan aikin tabbatar da tsaro zai zakulo ragowar mayakan kungiyar da'ish a wannan lardin da kuma tabbatar da cewa babu dan kungiyar 'yan ta'addan da ya rage a cikin lardin har ila labarin ya kara da cewa dakarun da suke wannan aikin sun hada da runduna ta hashdu shabi da ke kirkuk da kuma gabacin kogin furat a shekara ta 2017 ne dai sojojin kasar iraki tare da taimakon hashdu shabi suka kawo ƙarshen mamayar da mayakan kungiyar da'ish suka yi wa arewacin kasar iraki amma har yanzu akwai ragowar 'ya'yan wannan kungiyar nan da can da suke son hargitsa harkokin tsaro a ƙasar ta iraki a lardunan bagdaza diyala ninawa salahuddin da kuma ambar ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar iran ta bada sanarwar cewa mutane 109 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar covid-19 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a duk faɗin ƙasar wanda ya kawo adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar cutar ya zuwa yanzu wato zuwa sanarwar ta kara da cewa a cikin wannan lokacin mutane 7,322 ne aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar ta covid-19 sannan 1,158 daga cikinsu suna jinya a cikin asibitocin kasar wannan kuma ya kawo jimillar mutanen da suka kamu da cutar tun bayan bullarta a kasar zuwa miliyan shida da dubu ɗari biyu da saba'in da biyu da sittin da tara sannan daga cikinsu mutane miliyan biyar da dubu ɗari shida da saba'in da ɗari shida da hamsin da shida ne suka warke a ɓangaren allurar rigakafin cutar ta corona kuma an yi wa mutane miliyan hamsin da biyar da ɗari biyar da goma sha ɗaya da ɗari da ashirin da takwas zagaye na farko na alluran sannan wasu miliyan 41,650,237 kuma sun yi zagaye na biyu na allurar rigakafin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin mu na Afirka a yau. Shirin da a cikin same kawo muku man batutuwa da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka. Kana mu gaito muku kwaro da masana suke mana fashin baki da karin bayani game da waɗannan abubuwa da muka ambata. A shirin namu zai magana ne game da batun matakin da ƙungiyar bunƙasar arzikin ƙasashen yammacin Afirka to ECOWAS ta ɗauka na ba jagoran jagoran juyin mulkin kasashen gini da mali takunkumi saboda kunnan uwar shegu da suka yi da kiraye-kirayen da suke musu na yin aiki da da suka ɗauka na gudanar da zaɓe a kan lokaci da fatan masu ya sukan ci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin daga ƙarshe dai kungiyar bunƙasa arzikin ƙasashen nahiyar afirka ecowas a takaice ta gaba jagoran jin mulkin ƙasashen gini da mali takunkumi a wani taron koli da ƙungiyar ci gaban ƙasashen yammacin afirka ta gudanar a birnin accra na ƙasar ghana ƙungiyar tarayyar afirka da ta haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yankin afirka ta yamma wato ecowas ko sedao sun ga gaba takunkumi kai tattalin arziki kan ƙasar mali bayan da soji suka yi kunnen uwar shegu da wa'adin da ƙungiyar ta basu da kuma kayan da suke musu na komawa kan turbar demokuraɗiyya a lokacin da aka ayyana sai dai za a iya cewa ƙasar ta mali ta fada cikin halin tsaka mai wuya ne bayan da wata ƙungiya da ta ƙunshi 'yan adawa da ƙungiyar fararen hula da ke da ake musu lakabi da m5 suka hau kan tituna suna zanga-zanga nuna adawa da gwamnatin shugaba ibrahim bubakar keta shugabannin ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma ecowas ko sai da yau sun sanya takunkumi a kan mabobin kwamitin riƙon kwariya ta ƙasar mali tare da iyalansu takunkumin ya kunshi hana tafiye-tafiye da kuma toshe kadurwan da suka mallaka wannan matakin ya biyo bayan ƙin bin jadawalin da aka fitar ne na mayar da ƙasar ga tsarin mulkin farar hula zuwa watan fabrairun shekara mai zuwa ta biyu, kamar yadda aka tsara a wani taro na musamman da shugabannin kungiyar ta yammacin afirka suka yi a birnin aka na ƙasar ghana sun yi kai a ƙasashen duniya da su taimaka mata wajen ganin wannan takunkumi ya yi aiki kafaɗa da kafaɗa a kan waɗannan gwamnatoci guda biyu na ƙasar mali da kuma gini a gefe guda kuma ƙungiyar ecowas ta ƙaƙaba wasu jerin takunkumi kan jagorin da suka kifar da gwamnatin farar hula a ƙasar gini conakry shugabannin ƙasashen ƙungiyar sun ɗauki matakin toshe kuɗaɗen sojojin da na iyalansu baki ɗaya dukkan shugabannin ƙungiyar ecowas da suka ci wurin taron da aka yi a birnin akra na ƙasar ghana sun ce matsaya guda na kakaba jerin takunkumai ga sojojin da suka kifar da gwamnatin kasar gini karkashin jagorancin kanal mamade damboya wasu daga cikin matakan larabtarwa da kungiyar ta dauka masu tsauri irin su na farko a tarihinta ga wata kasar da aka yi juyin mulki sun hada da hana sojan da suka yi juyin mulki wasu tafiye-tafiye a cikin kashen kungiyar baya ga kakaba musu takunkumi ga kudade da suka mallaka to amma babban abin da ya fi ɗaukar hankali shine ganin an dawo da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya wanda a sanarwar bayan taron shugabannin sun ce dole ne sojoji su muka mulki a hannun wata gwamnati nan da watanni shida masu zuwa shugaban hukumar gudanarwa ta kungiyar ta ecowas john cloud casey baru ya bayyana cewa dole ne a takaita wa'adin mulkin soja kuma shugabannin ƙungiyar sun ce bai dace ta wuce watanni shida ba sun matsa kan wannan wa'adin saboda a cewarsu haka ne kawai zai iya bawa ƙasar dama dawowa kan turba demokuraɗiyya a gini ana dakon isar shugaban ghana a kan wannan mutum ne na tuntuɓi dr jafar lawal dabai na kwalejin kimiyya da fasaha na tarayya da ke birnin kaduna domin jin irin fashin bakin da zai yi game da abin da ya faru ganin cewa ƙungiyar ta gaba takunkumi kan mutanen da ke da hannu wajen juyin mulkin ƙasar mali da gini har da ma iyalansu wannan yana nufin kenan an fi karfin ita kungiyar kenan babu wani abu za su iya yi illa takunkumi eh, to gaskiya abin lura shi ne a koda yaushe aka yi wannan ita kungiyar au ta kan yi wannan yunkuri na ta ce za ta sa ma kasar wani takunkumi da kare tattalin arziki ko kuma su jagororin juyin mulki haka su ce za su farmake su takunkumi to amma abin lura shi shine kowane lokaci aka yi hakan abun bai wani tasiri saboda gaskiya mafi yawancin lokuta za ka ga al'ummar ƙasa suna murna da yawancin irin wannan juyin mulki muka ɗauka misali ƙasar gini ko mali din wato mulki ne na siyasa ake cewa ake yi to amma shugabannin nan za a ga ba su tafuka komai ba a haɓaka tattalin arzikin ƙasa a rodin ma kullum taɓarɓarewa kuma su sojoji sukan ga cewa su ne ke ta wannan wahala su kuma 'yan siyasan nan banda sharholiya da rashin ko in kula ba abin da su yi sa yawanci sukan samu goyon baya ma na al'ummar ƙasa cewa a yi juyin mulkin ko kuma a yi waje da 'yan siyasan nan. To ba a ganin irin wannan matakin da jagoran juyin mulki a waɗannan ƙasashe suka ɗauka na yin kunnen washe guda shugabannin Afirka suke musu zai ƙara tunzura wasu sojin a wasu ƙasashen su masu gwada ta sa'ar don kifar da gwamnatin ƙasashen su? Ito, eh a gaskiya a kowane lokaci yanayin ne kan jawo haka. don misali ita sukan 'yan siyasa musamman sukan yi amfani da irin wannan dama ta cewa abinda ita kungiyar au ke bukata kenan ko kuma yayin da ake a duniya a ce a yi wannan ita demokaradiyya to amma mafi yawancin kasashen afirka muka duba za mu ga gaskiya ita wannan demokaradiyya da ake magana har yanzu dai yawanci ba wani romanta da jama'a muke amfana da mafi yawancin lokuta in suka kawo wannan shiri na ita wannan demokaradiyya shiri ne wanda ya yi ma al'umma da ƙasa tsada sosai wanda barna da dukiyar al'umma da kuma sace-sace da ake yi na dukiyar ƙasa sai ka ga kusan ba wani abu tsaro din nan yakan tabarbare a ilimi yakan tabarbare zamantakewa da hatta abinci wato tsaro na abinci za a ga jama'a suna cikin waiwai ne saboda akwai farashin kayayyakin abinci yakan yi sama a fiye da wasu lokuta kuma ita demokradiyyar akan yi mata karan tsaye saboda abinda al'umma ke so daban abinda su 'yan siyasa dinnan kan so daban. a naka a bangaren wadannan irin matakai ya kamata masu faɗa a jiya a nahiyar afirka ya kamata su ɗauka wajen ganin an dakatar da yawan juyin mulki da sojoji suke yi musamman ma ga gwamnatoci na faran hula a gaskiya shi wannan abu dole 'yan siyasa da shugabanni na kasashen namu a afirka su rika kula da irin ita demokaradiyyar da ake da kasashen da suka ci gaba don a can za ka ga demokaradiyyar tana dan yin aiki A kan yi zaben shugabanni kan yi kokarin haɓaka tattalin arzikin ƙasa kuma barna da dukiya al'umma a wannan wurare za a ga ba a yarda da shi ba kamar mu nan mu ba wanda yawancin shugabannin abinda suke so dai su gafi mulkin aikai da daɗi ba daɗi ƙasa ba ta ci gaba tsaro na taɓarɓarewa da sauransu amma dai duk da haka abin da suke so kenan muka ɗauki misali ƙasar gini mutum ne shugaba ne ɗan shekara tamanin da wani abu lokacin shi ya wuce amma ya lalata tsarin mulkin ƙasar dan dai kawai ya ci gaba kuma kulli yomin al'amura suna ta rugurgujewa a ƙasar nan don haka duk wanda zai zo da wani abu na juyin mulki to gaskiya al'umma za ga suna haba-haba da kuma markaba abun don haka shugabanni na siyasa dole su duba cewa to ita wa siyasa nan ba wa addini ba ce dole su yi shi yadda ya kamata a yi shi kuma ya zama al'umma sun amfana ƙasa kuma ta samu ci gaba walwala da tsaro duk ya wasu na zargin cewa matakan da gwamnatocin farar hula a ƙasashen afirka suke ɗauka na bari ana yin wasosan dukiyar ƙasa ba tare da tsawatarwa ba yana taimakawa wajen tunzura sojojin su kwace mulki da nufin kawo gyara ko me zaka ce game da wannan ito eh a gaskiya shi wannan kotun da da ake yayin juyin mulki a kasashe irin namu yana cikin dalili na farko da sojoji kan bada cewa al'amura sun tabarbare tattalin arzikin ƙasa ya lalace cin hanci da barna da dukiyar al'umma shi ne abun da gwamnatocin nan kai don haka waɗannan dalilai kusan har yanzu duk in muka diba kasashen irin namu za mu ga abubuwan da ke faruwa kenan ran nan dai ba shi haka kuma tattalin arzikin ƙasa ya rude ya rikice ba wani abu da gwamnati ke yi mai yunkuri na hakika don haɓaka wannan haka kuma a daddadin za a ga rayuwar tana ma jama'a tsada da sunan ana mulki na al'umma kuma da cewa mulki ne irin wanda abin da ka zaɓa shi za a yi maka ko wanda kake so shi za ka zaɓa alhali kuma mafi yawancin lokuta mukan ga akasin haka don haka wannan su ne abubuwa da lallai dole masu mulki ko masu yunkurin dawamar da ita demokaradiyyar nan su kula da shi dole abubuwa ne da dole a gyara su. To da ƙarshe wanne kira kake da shi ga dukkan ɓangoren biyu na irin matakan da ya kamata a ɗauka domin kawo ƙarshen wannan ƙiƙaƙa da ake ciki sai ka da baki ya ce. Ito eh abu ne gaskiya wanda dole a ah, dukkan ɓangarorin su sa kishin ƙasa Sa kishin ƙasa gaba. musamman su 'yan siyasa din nan in ba su so sojoji su rika yunkuri saboda shekarkarun baya an daɗe sojoji ba su yunkurin kifar da gwamnatocin siyasa a ƙasashenmu kun banda daga bayan nan da abun ya kunno kai sosai kuma wannan abu yana dangantaka da a wato yanda al'amuran ne suka rikici 'yan siyasan suka sa son zuciya ba irin siyasa ta daɗin ba wadda ta ci gaban al'umma ce da kishin ƙasa yanzu an samu wani sabon salo na samfurin siyasa wadda 'yan siyasan gaskiya kansu kawai suka sani to wannan kuwa in dai suna so siyasa ko kuma demokradiyya da dawama to dole kiyaye siyasa demokaradiyya ta zama ta kishin ƙasa ne da ci gaban al'umma ci gaban ƙasa gaba daya. to ma saurare duka duka iya abin da suka na cikin shirin gan lokacin da aka dawo mana ya kawo jiki ya zama wajibi in jarin zamu shirin a nan a makafin nan a madin dr ja'far lawal dabai malami a kwalejin ilimin kimiyya da fasaha na tarayya da ke jihar kaduna ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu da muke yadawa a shafin yanar gizo www.hausatv1.ng Madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘ya'yanmu amanarmu wanda Labila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Zama yayi yi mubina ta ɗaura fuska ta ce ina wuni. Murmushi ya ce lafiya lau kanwar mu kallo ake yi. Jamila ce ka san ai baby ba ta iya yin kallo da kowa sai da ni. Baby tashi ki ɗauko mashi abinci da lemu. Tashi ta yi tana gyara wandonta da ya tattare ta fita. Yasu ya ce haba abokina sai ka ce mace za ka tsaya kana kallon Indian film gaskiya ka bani kunya. Dariya Jamilu yayi yace ai tun bana son shi har Baby ta sa mana son shi domin tana matuƙar son su. Shigowa ta yi ɗauke da tire ta ajiye ta ce sweet bro zan je ɗaki. yace ce shi kenan Baby amma fa kada ki bacci da wuri. Ta ce to ƙofar ta ja ta fita. Yasir ya ce kana ji da mu Mubina sosai. Jamilu ya ce duk cikin ƙannena ita ce Allah ya faɗa jinin mu. yanzu ma rigima ta ta gama mani wai ba ta son nayi aure na barta dariya ya yasa yace nima ai ina tunanin ranar da zaku rabu kun shaƙu sosai Jamilu ya ce wallahi kuwa Yasir ya ce amma kana ƙoƙari ai ni ba zan iya bata lokaci na wajen kallon irin wannan fim ɗin ba haba abokina ga fim can masu kyau wanda ake yi yayi yaye amma ka tsaya kana ɓata ma kanka lokaci Jamilu ya ce wani iri ne Yasir ya ce ka bari gobe zan taho maka da guda biyu ka zo ka kalla amma fa sai dai ka kori mu bina don fim ɗin na maza ne Jamilu ya ce ai sai dai idan ba zan kalla ba bebi da rigima cewa za ta ita ma sai ta kalla Yasir ya ce idan za ta iya kallo ai sai ku kalla amma wallahi za ka ji daɗin shi sosai Jamilu ya ce shikenan kada ka manta Yasir ya ce ba zan manta ba miƙewa ya ce ni zan tafi Jamila ya ce baka ci abinci ba sosai ba ma Yasir ya ce a ƙoshe nake ne fita suka yi sai da ya raka shi har bakin motar shi sannan ya dawo gida wata irin dariya Yasir ya sa tare da girgiza kai a fili ya ce wallahi a wani gidan dai ana shirme wai kamar Jamil da Mubina a riga barin su suna keɓewa su biyu a ɗaki leban shi ya cije yana murmushi ya kunna motar shi yayi waje Zaune Yasir yake a ofis ya baza ya baza films kan tebur ɗin shi yana rubutu a jikin wata takarda yayin da wasu mata da miji suke zaune a gaban shi. Da sallama Ilham ta shigo tana sanye da wata doguwar riga mai haɗe da mayafinta purple color sosai ta yi kyau. Ɗago kai Yasir yayi yana kallonta, sam ya manta da mutanen da suke gaban shi haka ya ci gaba da kallonta. Takowa ta yi tana murmushi ta shiga ciki ta gaishe ta mutanen wajen suka yi hakan ya sa ya ya dawo daga kallon da yake mata. Ƙarasa rubutun ya ya miƙe masa miƙa masa takardar tare da yi masa bayani. Godiya suka yi mashi suka fita suna fita ya taso ya rungume Ilham yana faɗin gaskiya yau kin yi matuƙar kyau. Ture shi ta tana fita a ofis fa muke. Shafa kai yayi yana murmushi ya ce dan Allah yau mu tashi da wuri mu je mu kallo. Zama tai tana faɗin babu inda zan je kana gani jiya ba dan Allah ya so ba da yanzu ka raba ni da Turo ƙofar da aka yi ne ya sa ta yi shiru. Cak ta tsaya tana kallon wanda yake bakin ƙofar. Ji take kamar a yau ta fara ganin shi. Ba ƙaramin kyau yi ba. ta kasa ɗauke ta daga kan shi ji take kamar ta je ta shige jikin shi ɗaura fuska Jamilu yayi ganin kallon da take mashi murmushi ya yayi yana sosa kai ya matsa daga jikin Ilham dan ya shige mata da yawa hannu ya mika ma Jamilu yana faɗin abokina ka gane shiru ko murmushi Jamilu yayi yace shine nace bara na zo na karɓa da kaina ai gyara zama Ilham tayi tace ina kwana doctor ko kallon ta bai yi ba ya amsa a ciki mika mashi fim ɗin Yasir yayi yana faɗin ga su guda biyar ne idan ka gama da su zan ƙaro maka wasu Jamil ya ce nan da sati biyu kila zan gama ka san baby ba za ta yarda a yi ta kallon su ba dole sai mun kalli films ɗinta Yasir ya ce ba zan ce maka komai ba idan ka je ka fara kalla za ka bani labari dariya Jamil ya ce baka da kyau Yasir ni na tafi ina da aiki a ofis da a can ma zan fara kalla Yasir ya ce rufa mana asiri ta yaya za ka kalli wannan fim ɗin a ofis ai ko gida ka je kada ka kunna shi da rana ka bari sai ka yi sallama da kowa sannan ka sa a ɗakin ka ki kai shirin bacci ka kunna ka, dan idan ka fara kallon sa ba za ka iya tashi ba daga haka bacci zai ɗauke ka daga kafaɗa Jamilu ya ce shikenan sai mun yi waya hannu ya bashi ya fita a tura kofar Ya yayi ya dawo ya zauna saman tebur yana dariya Ilham ta ce ba ka da kyau kana so ka sa bawan Allah ya fara neman mata ko Yasir ya ce ba wasu matan da zai nema ai abokina akwai karfin hali yanda kika san waliyi haka yake dariya Ilham ta yi ta ce wani irin waliyi kuma Yasir ya ce idan ba waliyi ba taya namiji kamar Jamil a ce har yanzu baya soyayya Ilham ta ai duk jirgi ɗaya ya kwaso ku kai ma gashi har yanzu baka soyayya Yasu ya ce ni kam da ban da daban nake domin ina rage zafi Ilham ta wato ka kana da wasu 'yan matan kenan sosa kai yayi yace wai ina nufin ke Duka Ilham ta kai mashi tana faɗi ni fa daga yau bazan ƙara biye maka ba tunda kana so ka sa ni shiga damuwa yasu ya ce yi hakuri, bazan karɓa bazan ƙara ba jiya ma aka si aka kusan samu kuma Allah ya taƙaita ke ma na san faɗi kike ba za ki iya rabuwa da ni ba murmushi Ilham ta yi ta ce kawai ka sa na saba da kai ne ko bacci nake yi ina tunanin ka gaskiya duk matar da ka aura za ta more Yasir ya ce ke ma haka kin iya kula da mutum Allah ya sa ke na ce shiru ta yi tana kallon shi hure mata ido yayi ya ce wannan kallon fa lumshe ido ta yi ta ce ai ba soyayya muke da kai ba murmushi Yasir yayi ya ce haka ne na san har yanzu kina son Jamil ni kuma na cire mubina a zuciyata <laughs> domin na san ba zan taɓa sabunta ba yanzu ɗaukar fansa shine kawai a raina kuma na fara ɗaukar hanya To jama'a daidai nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah san gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala masu sauraron yanzu ma sai shirin soshin fikihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu waro assalamu alaikum barakatu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi ƙoƙari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu bata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha Allahu za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan bawan Allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai ya kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma kibla ɗin alƙibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya bujirwa da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama ƙada'i wato ta zama ramuwa to sheke kenan don ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka wato lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance ba ka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba a abin da ya kamata ka yi ta binciken alƙibla din nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani kokarin ka ka gano ina ne kibla ko da kuwa alkiblan nan in daga karshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya saurawa wa mutum na yayi sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah ɗin sannan yana ya shiga cikin sallah ɗin ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah ɗin to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla din take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla din tana kusa da inda ya fara sallah ɗin? wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alkibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alkibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alƙibla ɗin nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin gurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fa yi kokarin gano alƙiblar nan ba gano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka za ka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ban Allah ya kawo to wannan amsa ɗin kenan a dunkule insha Allahu to shi kuma wannan tambaya ɗin take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙul mara menene haƙul mara haƙul mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a gurarenmu a ƙauyuka a mu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙul marra wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fiƙihu to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin bishiya ce a wurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangoro ko lemo ko dai ma wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa haƙƙinka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari ɗin da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangwaro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi ɗin na mai shigewa shine za ka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ci za ka iya ci ka fara abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana duk dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyarsa to fa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin kayi cewa a ai ga bishiyar mangoro a nan a ai ga bishiyar dabino a nan bari in ɗauka ɗanci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari je ci a wannan ba ka da haƙƙin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gaban ka to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na nakasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta daukan wani abu suna jifan bishiyar suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihunka ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka ƙoshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba a ɗauka kar ka ɗauka ka tafi da shi wannan shi ne ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abun mutane ka shige kar ka shiga ciki waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tun da lokaci na nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da su za mu yi amfani da waɗannan? to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai bar wasu bangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan yakinin cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar ɗin ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyyar ya amfani da su a kan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba shi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shi ne sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma kimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da yakinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadunmu na yau da gobe to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu mu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad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 Ministan harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ya jaddada wajabcin ɗage dukkanin takunkuman da aka kakaba kan ƙasarsa yana mai bayyana cewa ƙasar Amurka ce babbar mai sakaci a halin da ake ciki saboda rashin amincewa da hanyoyin da suka dace wajen warware takaddamar da ake yi kan shirin ƙasar Iran ta hanyar lumana. Sakamakon haka ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya jaddada cewar jamhuriyar Musulunci ta Iran ba za ta taɓa miƙa wuya ga matsin lamba da barazana barazana ba azantawar da ta hada ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdulilahiyon da takwaransa na kasar jamus heko joseph mas ta hanyar wayar tarho a wannan mako sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da batun karfafa alaka tsakanin kasashensu da batun tattaunawan birnin biyana kan shirin iran na makamashin nukiliya game da harkokin da suke gudana a yankin gabas ta tsakiya ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada bukatar kara samun taimakekeniya a harkoki daban-daban tsakanin kasashen biyu tare da ƙara samun fahimtar juna yana mai jaddada buƙatar ƙarin samun fahimtar juna kan kan zaman tattaunawa da za a sake gudanarwa kan shirin Iran na makamashin nukiliya a nan gaba a birnin Biyana bayan fayyace cewa kasar Amurka ita ce tushen bullar duwata dambarwar siyasa kan batun shirin Iran na makamashin nukiliya sakamakon ɗaukar matakin da ta yi na ficewa a yarjejeniyar da duniya ta cimma kan batun warware ta takaddamar shirin gami da kakaba tarin takunkumai kan kasar Iran. sannan matakin da kasashen yammacin turai uku suka ɗauka na rashin cika alkawuran da suka ɗauka kan iran al'amuran da suka janyo rashin amincewa da juna tare da ɗaukan matakin mayar da martani amma janye tarin takunkuman zalunci da aka gaba kan ƙasar iran lamari ne da zai sanya kyautatuwan al'amura ta hanyar dawowa kan tubalin da aka gina tun farko na cimma yarjejeniyar warware ta takaddamar shirin ta hanyar lumana hakanan ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma jaddada wajabcin nisantar fitar da bayanai ko maganganu da za su kara dagula al'amura a kokarin da ake yi na samun fahimtar juna tsakanin kasar iran da bangaren da take gudanar da zaman tattaunawa da shi yana mai fahimci cewa amfani da kalmar barazana da nuna karfi ba za su taba taimakawa wajen warware takaddamar da ake yi ba illa kara janyo kace na ce a kafofin watsa labarai a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar jamus heko joseph ya jaddada muhimmancin batun yaƙi da cutar corona da gudanar da taimakekeniya tsakanin ƙasashen biyu kan wannan batu kamar yadda heko joseph ya bayyana buƙatar ƙasar jamus ta gudanar da taimakekeniya da ƙasar iran yana mai jaddada fatarsa kan ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu bayan warware matsalolin da suka rage a mahangar kowane ɓangare kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar jamus ya fayyace cewar ƙasar faransa ta fahimci dalilin kasar iran na rashin amincewa da bukatar sake dawowa kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya ba tare da ɗage tarin takunkuman da aka kakaba mata ba amma jamus za ta yi iyaka ƙoƙarinta na ganin ta sanya amurka ta dawo cikin yarjejeniyar tare da yin watsi da matakan matsin lamba kan iran musamman kawar da takunkumai kanta da nufin ganin zaman tattaunawa kan shirin iran na makamashin nukiliya ya haifar da haɗa mai ido kan batun tashe-tashen hankula da suka kunno kai a ƙasar iraki ministan harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada matsayin iran na yin allah wadai da harin wuce gona da iri da aka kai kan mazaunin firaministan ƙasar iraki mustapha al-khadimi da ke birnin bagadaza fadar mulkin ƙasar ta iraki a ranar lahadin da ta gabata a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar jamus ya jaddada matsayin ƙasar iran na yin allah wadai da ƙaddamar da hari kan mazaunin firaministan ƙasar iraki yaƙi mustapha alhadimi tare da jaddada wajabcin goyon bayan shirin zaman lafiya da tsaro a ƙasar iraki kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya taɓo batun ci gaba da ake samu a ƙasar afghanistan yana mai jaddada wajabcin ƙara aikewa da taimakon jin ƙai zuwa ƙasar tare da samun ƙarin tallafi ga 'yan gudun hijiran afghanistan da suke zaune a ƙasar iran kimanin miliyan hudu da kuma kawo tallafin magungunan rigakafin cutar corona gare su kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran take shirye ta taimaka wa kasar jamus wajen aikewa da kayayyakin tallafi zuwa kasar afghanistan ta hanyoyin kan iyakarta da kasar har ila yau ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada wajabcin kara matsa kaimi wajen ɗage matakan zalunci da aka gaba kan kasar yemen na killace kasar tare da hana shigar da kayayyakin jin kan dan adam lamarin da kanta kasar jamus ta jaddada wajabcin ɗaukan wannan mataki na kawo ƙarshen killace kasar ta yemen a tattaunawan ɓangarorin biyu sun jaddada ƙara azumar samun kusanci da fahimtar juna kan harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya tare da warware saɓani da tashe-tashen hankula da suke ci gaba da kunno kai gami da tallafa wa sabuwar gwamnatin kasar labanan da take fuskantar kalubale daga wasu bangarori musamman kasashen larabawan yankin jamhuriyar musulunci ta iran ta sha jaddada cewa dole ne kasar amurka da kasashen turai su ɗauki matakan gyara kurakuran da suka tabka da suka kai ga tunzura iran har ta ɗauki matakin rage yin aiki da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita gwamnatin iran tana mai jaddada cewa matakin da kasar amurka da da tarayyar turai suka ɗauka shine dalilin da ya tunzura iran ɗaukan matakin rage yin aiki da ƙarin yarjejeniyar da aka cimma da ita a fagen shirinta na makamashin nukiliya saboda babu dalilin da zai sanya a buƙaci iran ta dakatar da martanin da ta ɗauka alhali yana ƙarƙashin doka mai lamba 36 ta yarjejeniyar nukiliya iran ta ƙara da cewa ƙasar amurka da ƙasashen tarayyar turai burtaniya jamus da faransa su ne dalilin da ya kai iran ga ɗaukar ɗaukan matakin rage yin aiki da yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma da ita tana mai fayyace cewar kasar amurka ta zaci bayan ficewarta daga yarjejeniyar idan za ta dakatar da ci gaba da yin aiki da ƙarin yarjejeniyar da aka cimma da ita amma sai iran ta ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar kuma abin bakin ciki sai ga tawagar ƙasashen yammacin turai ta kara tunzura iran sakamakon dakatar da duk wani nau'in kasuwanci da iran don haka kasar iran ta ɗauki matakin mai koyar da martani a bayan da joe biden ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar amurka sakataren harkokin wajen ƙasarsa anthony blinken ya yi furuci da cewa sun gindaya sharaɗi ga iran kan komawa kan dukkanin yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya domin ɗaukan matakin ɗage mata takunkuman da aka ƙaƙaba mata inda gwamnatin iran ta mayar da martani da cewa ɗaukan matakin ɗage tarin takunkumai da tsohuwar gwamnatin amurka ta ƙaƙaba kan ƙasar iran Taiwan al'amari ne da ya shafi harkokin cikin gidan ƙasar amurka iran ba ta da ta cewa kansa idan kuma sabuwar gwamnatin amurka ta ɗauki matakin ci gaba da aiwatar da takunkuman to iran za ta ɗauki hakan a matsayin siyasar kuskure da gwamnatin joe biden ta bi sakamakon mummunar shawara gwamnatin iran ta kara da cewa ƙasar amurka ba ta da hurumin ginda sharaɗi kan ƙasar iran dangane da batun komawa kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya saboda iran ba ta ɗauki matakin rage irin haɗin kan da take bayarwa ba kan shirinta na makamashin nukiliya sai a matsayin mai da martani kan rashin cika alkawura daga bangaren amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin turai don haka da zaran sun dawo kan tubalin yarjejeniyar to iran a shirye take ta koma yin aiki da dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma da ita ba tare da jinkiri ba a bangaren ƙasashen yammacin turai kuwa ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya bayyana bayyana cewa matakin ƙulla alakar kasuwanci da Iran yana ɗaya daga cikin alkawuran da ƙasashen yammacin Turai suka ɗauka wa Iran matukar ta amince da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita don haka a halin yanzu da ake tattauna batun sake komawa kan yarjejeniyar ya zame dole a jaddada batun alkawarin a zaman taron birnin Biyana a gefe guda kuma a tattaunawar da ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdulilahiyon da takwararsa ta kasar birtaniya elizabeth ross a wannan mako ya jaddada cewa mafi yawan yarjeniyoyin da aka cimma kan harkar kasuwanci tsakanin iran da tawagar kasashen yammacin turai bayan cimma yarjejeniyar makamashin nukiliya ba a kai ga fara aiwatar da su ba yana mai jaddada cewa bunƙasa harkar kasuwanci da harkokin kuɗaɗe suna buƙatar buƙatar ƙarin ƙoƙarin ƙasar birtaniya domin magance wasu matsalolin da suke fuskantar iran sakamakon bakar siyasar amurka hakanan ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya tunasar da takwararsa ta birtaniya tsohon bashin da iran take bin ƙasar ta tare da jaddada haƙƙin al'ummar iran kan samun waɗannan kuɗaɗe don haka ya buƙaci mahukuntan ƙasar ta kan ɗaukan matakin biyan basukan da suke kansu cikin hanzari dangane da tsaikon da aka samu wajen warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar iran amir hussein abdulilahiyon ya ɗaura alhakin hakan kan ƙasar amurka yana mai bayyana cewa amurka ta ɗauki matakin yin shiru kan haƙƙin da ya ɗoru a kanta sai ƙoƙarin ɗora laifi kan ɓangaren da ake zalunta sakamakon haka ministan harkokin wajen kasar iran ya alakanta cimma nasarar zaman tattaunawan birnin biyana da batun ɗage tarin takunkuman da aka kakaba kan kasar iran da haka zai zaburar da kowane ɓangare komawa kan yin aiki da alkawuran da ya ɗauka a nata bangaren sakatariyar harkokin wajen kasar birtaniya elizabeth ross ta bayyana jin daɗinta kan tsayar da lokacin komawa kan teburin tattaunawa tsakanin iran da tawagar bangarori biyar wato kasar amurka amurka birtaniya faransa da jamus da kuma majalisar ɗinkin duniya tana mai jaddada burin ganin tawagar ƙasashen turai sun samar da fagen ci gaba a zaman tattaunawan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara na'ibin limami masallacin juma'a nan birnin tehran hujjatul islam siddiqi a cikin hudubobinsa kafin sallar juma'a a yau ya bayyana muhimmancin al'amura guda biyu wanda suke cewa duniyar musulmi tuwo a ƙwarya majiyar murar jihuwar musulunci ta iran ta nakalto siddiqi yana cewa matsala ta farko ita ce hare-haren da aka kai wa firaministan ƙasar iraki da jirage wa'anda ake sarrafa su daga nesa cikin 'yan kwanakin da suka gabata limamin ya kara da cewa wannan matsalar tana da muhimmanci a yi bincike don gano daga ina wa'annan jiragen suka fito masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta har ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa